Hukumar lura da sanya hanyar jari na kasa wato Nigerian Stock Exchange sun mika wata makatar firamare ga gwamnatin jihar Borno da suka gina don taimakawa harkokin ilimi a jihar. An gina wannan makarantar ne dai anguwar da ake kira Bulunkutu Abuja don baiwa mutan wannan unguwar damar sa 'ya'yansu a makarantu da su daɗe suna kokawa saboda rashin makarantar firamare a wannan yanki wanda ma gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shatima ya yaba wa wannan hukuma game da irin wannan taimako da ta yi inda ma ya kira ga sauran al'umma da masu hannu da shuni da cewa su taimaka wajen haɓaka harkokin ilimi a wannan jiha ganin cewa an samu matsalar tabarbarewa harkar ilimi sakamakon wannan rikici na kungiyar Boko Haram. We selected the most depressed community in Maiduguri, the Abuja Talakawa community, and I believe this is a structure that will stand the test of time. Yace sun tuntuɓe mu inda muka zaɓa musu wannan wuri da ake kira Abujan Talakawa da kuma suka gina wannan makaranta. Ina da yakinin cewa wannan gini ne na kwarai kuma abin yabawa Because the total number of Boko Haram orphans is 52,311 and we either take care of these orphans or they will take care of us yace dole ne mu ƙara ƙami don yanzu haka ana da marayu a wannan jiha da suka tasar ma fiye da dubu hamsin da biyu da ɗari uku da goma sha ɗaya don haka dole ne mu kula da waɗannan marayu in ba haka ba kuwa nan gaba ba za mu ji daɗin abin ba let's restructure the educational system people are talking about restructuring Nigeria restructuring their pockets let's restructure the educational system and everything will take care of it ya ce mutane na maganar sake tsarin mulkin ƙasar nan ya ce abin da ya kamata shine mu sake tsara fasalin ilimi dan idan muka tsara fasalin ilimi komai zai daidaita kansa da kansa Mr. Oscar Onyema dai shine shugaban wannan hukuma na musayar hanyar jarin uh, when we engaged with the state uh, we found out that education was an area where we can make an impactful and sustainable intervention ya ce lokacin da muka yi magana da jihar mun fahimci cewa batun ilimi shine inda ya kamata mu shigo don mu bada tamu guduma wajen haɓaka wannan fanni da haka shi yasa muka bada wannan gudumawa da gina wannan makaranta. Uh, we, we spent uh, a little over 50 million uh, naira to put it up. Ya ce mun dai kashe kusan miliyan hamsin wajen gina wannan nan azuzuwa guda tara kuma mun samu taimako daga wajen su abokanan mu wanda suka taimaka mana wajen samar da uniform da dai wasu ababen karatu a wannan makaranta to ko me waɗannan ɗalibai ke cewa ne game da wannan sabon makarantar a don muhammed nan class nawa ne muke ajin class 1 class 1 me ake koyar da ku ana koyar mathematics da me kuma english hmm. basic science head education tun yaushe ka fara zuwa makarantar nan ina tun jiya ne ina jiya ka fara zuwa ko eh kashi an ga an raba muku abinci ko eh gaskiya kashin ya mana kokari an rarraba mana abinci ta you. awal mamin na awal mamin ya kuke jin karatu yana shiga kuna jin daɗin shi eh. kuna gane abin da ake koyarwa eh muna gane to yaushe kika fara zuwa makaranta yau to Allah ya taimaka ko to wannan makarantar ya kunshi ɗaliban yan ƙasa da firamare wato nursery da kuma waɗanda ke matakin karatun firamarin haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya.